بسم الله الرحمن الرحيم شكرا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الامين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أنا مسلمي musulmi barkamu da arzikin saduwa a wannan wuri mai albarka masallacin abdullahi ibn abbas da ke nan unguwar tudun salmanu a nan birnin bauchi a yau da muke uku ga watan shawwal shekara ta 1447 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina domin wa'azin goron sallah ina farawa bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki da miƙa gaisuwar goron sallah gare ku gaba ɗaya cikin ladabi da girmamawa ga shugabanni da malamai cikin zumunci da 'yan uwantaka ga sauran 'yan uwa mahalarta ayyukan da muka yi na alkhairi a cikin ramadan da bayansa allah ya karɓa mana kurakuran da muka tafka ko waɗanda muke cikin tafkawa allah ya gafarta mana allah ya haɗa mu gaba ɗayan mu fi dare karamatihi ikhwanan ala sururin mutakabili ina kuma godiya ta musamman ga babban limamin wannan masallaci da kuma sauran mataimakansa da 'yan kwamitin wannan masallaci da suka shirya mana wannan karatu kuma suka yi sanadiyar wannan haɗuwa tamu ta alkhairi da kuma sada zumunci Allah ya haɗa mu da gaba ɗaya a cikin ladan wannan aiki da kuma albarkace mu gaba ɗaya tunda wa'azi ne da ba a bani maudu'i ba na ji daɗi na gode da aka yi mun haka don haka sunan wa'azinmu wa'azi a kan wa'azi abinda nake nufi da wa'azi a kan wa'azi mun shafe wata guda cur ana wa'azi wani zai ce kamar yadda ba a share wata guda cur ana azumi sai a ramadan to zai ɗauka kuma idan aka gama ramadan to ai an gama wa'azi sai ramadanan ta dawo to amma mu rayuwarmu kullum a cikin wa'azi take an yi wa'azi a ramadan yanzu mun fara buɗe shawwal da wa'azi in an je zulƙada ma a yi wa'azi an shiga cikin al'ashirul hurum a yi wa'azi a zulhijja a yi wa'azi a al-muharram a ci gaba da yin wa'azi har wata ramadanar ta dawo kuma har rayuwar ta kare a cikin wa'azi rayuwar mu kullum a cikin wa'azi take na bincika a cikin yawo na na duniya kaf ban ga inda ake yawan wa'azi kamar wannan kasar ba waɗansu suna gani kamar wannan wa'azin ya yi yawa me yasa ake wa'azi amma ba ma gyaruwa suna gani kamar wa'azin baya amfani ba wani gidan rediyo da zai bude inda a arewacin najeriya ne kuma ya samu karbuwa a wurin mutane face sai in yana sa wa'azi babu wani gidan talabijin da zai bude kuma ya samu daidaiton al'amura face sai yana sa wani abu na wa'azi babu wata kafa ta sada zumunta face sai ana yada wa'azi a cikinta in za a yi aure za a yi wa'azi in za a yi walima ta wani abu za a yi wa'azi kai har gwamnati ma a cikin al'amuranta na yau da kullum za ka ga ta shirya wa'azi ko ta gayyaci malamai su zo su yi wa'azi wa jami'an gwamnati za ka wa'azi ya shiga cikin gaba ɗaya rayuwarmu tushin wa'azin yana amfani eh yana amfani inda ba don amfanin wa'azi ba da ba mu zama abin da muka zama ba wa'azi ne ya tara mu kuma wa'azi ne ya mai da mu haka har ya zama rayuwar mu ta samu irin wannan saiti wannan wa'azin da kuke gani kusan dukkan alherin da ke tattare da mu sawa'un wannan alheri ya shafi rayuwarmu ta addini ko ya shafi rayuwarmu ta yau da kullum to tabbas akwai albarkar wa'azi a cikinta wannan wa'azi da muke yi dare da rana safiya da marece a da hausa a da turanci a da yarurrukan mutane a cikin garuruwa a a masallatai a a filayen wa'azi a a kasuwanni a a ma'aikatu na gwamnati wannan shine alherinmu kuma shine albarkarmu wa'azi alkhairi ne kuma yana daga cikin alherin da Allah ya sanya mu da shi kuma ya sa ya dabaibaye mu shi ne kasancewan kullum muna cikin wa'azi a cikin wannan fahimta wannan karatu namu zai sa mu fahimci ta ina muke cin albarkar wa'azi ta ina kuma wa'azi ya zama mana gata a cikin dukkan al'amuranmu na rayuwa asali wa'azi aikin Allah ne shi da kansa baka duk wanda yake wa'azi yana wakiltar Allah ne Allah ya ɗora wa kansa yin wa'azi sannan ya ɗora wa annabawansa yin wa'azi sannan ya ɗora wa magadan annabawansa kwafa daga annabawa domin rayuwa gaba ɗayanta ta ci gaba da wanzuwa akan wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya ce إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah madaukakin sarki ya ce ya kumullah an ta'udu li mislihi abadan in kuntun mu'minin Allah ya ce Allah yana muku wa'azi kuma Allah ya ce madalla da irin wa'azi da Allah yake muku Allah yana wa'azi wa gama garin mutane yana wa'azi wa ɗaiɗaikun mutane yana wa'azi wa shugabanni yana wa'azi wa mabiya ya ce da shugabanni su riƙe adalci ya san ba abin da zai iya tabbatar da adalci sai ta hanyar wa'azi shi yasa da Allah ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umarni da ku isar da amaloni zuwa ga ma'abotansu idan kuna rike da amana ku isar da amana wa idza hakamtum bainan nas idan Allah ya ɗora muku hukunci tsakanin mutane an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci shugabanni da alƙalai da jami'an gwamnati waɗanda haƙƙin wani abu na al'umma ko amana yake hannunsu Allah ya ce su yi adalci to Allah ya san ba abin da zai iya gyara mutane su cika wannan umarnin sai ta hanyar wa'azi sai Allah ce inna Allah ni'imma ya'idukum bi ma dalla da wa'azin da Allah yake muku saboda ta hanyar wa'azi ne zai sa ku yi daidai saboda kun san Allah yana jin ku kuma yana ganin ku inna Allah sami sami'an basira gama garin mutane Allah yana umartar su kuma yana hana su mafi girman abin da Allah yake umartar mutane shine su yi adalci su yi kyautatawa sannan kuma su rinka bayar wa waɗanda suke da haƙƙi a tsakaninsu musamman makusanta su isar da haƙƙinsu gare su wannan wa'azi ne ga kowa da kowa sannan Allah yana hana abubuwa cikin manyan abubuwan da Allah yake hanawa yana hana alfasha yana haya mugunta da ƙeta, yana hana mummunan aiki sai ce ba abin da zai gyara mutane su yi abin da ya sa su su bar abin da ya hana su sai ta hanyar wa'azi shi ta ce inna Allah ya'muru bil adl Allah yana umarni da a riƙa adalci adalci tsakanin kai bawa da ubangiji ka bauta masa ba tare da ka haɗa shi da kowa a cikin bauta ba adalci tsakaninka da annabawan Allah kai musu biyayya irin yadda Allah ya umurce ka da ka bi su adalci tsakaninka da littafin Allah kai masa biyayya ka hukunta shi a kanka adalci tsakaninka da shugabanninka ka isar da haƙƙi gare su ka musu biyayya adalci tsakaninka da waɗanda suke ƙarƙashin ka, matanka da 'ya'yanka adalci da waɗanda kuke maƙotaka da su adalci da waɗanda kuke dangantaka da su wannan yana cikin inna Allah ya amuru bil adl wal ihsan bayan kun yi adalci kuma ku ƙara kyautatawa adalci yana matakin farko wanda ya ƙara kuma sai zama ya kyautata fa'au aufi lana kaila wa tasaddaq alaina ka cika mudu sannan sai ka ƙara ka gyara wannan shine ihsani ba wanda zai iya wannan sai mai jin wa'azi shi yasa Allah madaukakin sarki bayan ya gama wannan ayar sai ce ya ya'izukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun saboda ku rika wa'aztuwa idan an faɗa ku karɓa idan an hana ku bari wannan ya nuna inda ba don wa'azi ba ba za mu yi adalci ba inda ba don wa'azi ba ba za mu kyautata ba inda ba don wa'azi ba ba za mu rika isar da haƙƙin waɗansu da Allah ya ɗora mana ba don wannan ya nuna lalle muna cin moriyar wa'azi ta hanyar rayuwarmu ta duniya da kuma rayuwar mu ta addini idan Allah ya hana abu to Allah ya san mutane ba za su hannu ba sai ta hanyar wa'azi duk abin da Allah ya faɗa a farkon suratun nur na hukunce-hukunce na kiyaye mutuncin mutane da kiyaye mutuncin manya masu daraja bayan Allah ya gama duka sai ce ya'izukumullah an ta'udu li mislihi abadan Allah yana muku wa'azi kar ku sake koma irin wannan katobara da kuka yi akan cin mutuncin masu mutunci har abada kar ku sake in kuntum mu'minin matukar kuna da imani to ai imanin naku kuma ba abin da zai gyara shi yayi daidai sai ta hanyar wa'azi haka asalin wa'azi aikin Allah ne shi sa Allah ce ya'izukumullah inna allaha ni'imma ya'idukum bi sannan Allah ya saukar da shi ne don ya zama wa'azi a gare mu ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ya ku mutane hakika wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijinku wannan alqur'ani wa'azi ne shi yasa duk abin da Allah yake karantar da mu a cikin alqur'ani a matsayin wa'azi ne duk abin da kai aiki da shi a cikin alkur'ani kai aiki da wa'azi ne ashe wa'azi shine asalin saƙon alkur'ani wa'azi shine asalin saƙon ubangijinmu sannan wa'azi shine saƙon annabawa kuma shi ne aikin annabawa ba sa da wani aikin da ya wuce wa'azi duk aikin da ka ji wani annabi yana yi wanda ba wa'azi ba to yana rakiya wa wa'azin ne don wa'azin shi ne asalin aikinsa inna na nuhan ila kaumihi an anzir mun aiki annabi nuhu shi ne farkon manzanni daga cikin manzannin Allah zuwa ga mutanensa cewa ka je ka yi wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma aikinsa shi ne albisharatu zara, nizara yi albishir kuma ka yi gargadi wannan shi ma wa'azi ne sa'annan kuma dukkan waɗanda suka biyo bayan annabawa aikinsu shine wa'azi duk abinda da ka ji Allah ya faɗa akan annabawa ɗinan da duk rikicin da aka yi da su akan wa'azi ne ba ba a kan maganar harkokin mutane na kasuwanci sun shiga ciki ko a kan harkokin gwamnati ko siyasa sun shiga ciki a'a wa'azi ne masu so su karɓa waɗanda ba sa so su ƙi da a ce a haka aka tsaya ba za a yi faɗa da kowa ba amma sai su ce za su hana wa'azi shi kuma Allah ba zai taɓa yarda a hana wa'azi ba shi kuma annabi duk sauƙin kansa za a iya hana shi komi ya haƙura amma ba za a iya hana shi wa'azi ya daina ba duk rigimar da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi da shi akan komi na tattalin arziki ko na siyasa ko na zamantakewa a duk sun yi ne akan wa'azi kawai ya daina wa'azi shi kuma ya ce ba zan daina wa'azi ba kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa son zaman lafiya amma duk zaman lafiya da za a yi inda za a daina wa'azi to gara a hakura da zaman lafiya saboda wa'azin shine zaman lafiya inda a ce wa'azi zai yiwu a bar shi kuma ya zama a zauna lafiya to ai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakura da wa'azin saboda tsanani yanda yake so a zauna lafiya tsananin son zaman lafiyansa ma yasa ake kiransa al'amin amma ba zai haƙura da wannan ba a dalilin wa'azi yasa aka kore shi a garinsu garin da ya fi so ya zauna garin da ya fi so ya rayu bai taɓa zama a kowane gari kafin rayuwarsa lokacin da yake kafin ya zama annabin Allah bai taɓa zama a kowane gari ba duk inda ya je a matsayin bako ne amma a sanadiyan wa'azi aka kore shi kuma ya haƙura da zama a garin sanadiyan wa'azi ya sa ya koma madina kuma a sanadiyar wa'azi ya sa bai sake dawowa makka ba har ya kwanta dama ya koma ga ubangijinsa kuma a sanadiyar wa'azi ya sa ko an zo tashi a ranar kiyama ba daga makka zai tashi ba daga madina zai tashi ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah sun bi wa'azi sun ce ubangijin ubangijinmu shine allah mu ma Allah maɗaukacin sarki ya umarce mu da mu riƙe wannan aikin na wa'azi ba dare ba rana kuma wa'azi baya da wani lokacin da za a ce sai bayan magariba sai bayan isha sai safiya a kowane lokaci lokacin wa'azi ne shi yasa annabi nuhu alaihi salam Allah ya baka misali akan wa'azi irin nasa yayi wa'azi a fili yayi wa'azi a ɓoye ya yi wa'azi a ɗaiɗaikun mutane ya tara jama'a cikin taro ya yi wa'azi ya yi wa'azi da safe ya yi wa'azi da yamma ya yi wa'azi da daddare babu wani irin salo na wa'azi da annabi nuhu bai yi ba amma sai da ya yi shekara ɗari tara yana wa'azi da hamsin falabi safihim alfa sanatin illa kamsi na ama me yake yi wa'azi yake yi a ƙarshe sanadiyar wa'azin nan yasa yayi addu'a yace Allah ka raba ni tsakanin da mutanen nan kuma Allah ya raba shi tsakaninsa da su saboda sun ki karbar wa'azi ba saboda wani laifi suka yi masa ba laifinsu shine kin karbar wa'azi to mu ma wannan wa'azin fa shine gatar mu wallahi muna cin moriyar wannan wa'azin ne yasa sa ma muke zaune wato bari ku sani fitintunu da a cikin duniyan nan suke fiskantar mutane waɗanda sun cancanta a yadda tsarin Allah kauniya yake muke gani a 'yan baya da 'yan yanzu wallahi ya kai yanzu a ce kwata-kwata ba mana amma ina ji a raina cewa albarkacin wa'azi da ake yi shi yasa Allah ya bar mu muke zaune da daidai gwargwadon abin da muke da shi na ni'imomin Allah albarkacin wa'azi da ake yi a wannan ƙasar ina ji a raina cewa yana cikin abin da ya sa har yanzu ƙasar mata take nan babu wasu rukunai da suke ruguza kowace ƙasa daga cikin ƙasashen da suka rushe a baya da Najeriya ba ta cika su ba amma wallahi albarkacin Allah na mutane waɗanda suka tsaya ya'muruna bil ma'ruf wa na 'anil munkar shi ya sa Allah ya bar mu saboda haka ina ji a raina cewa wannan rayuwar tamu ma da wannan yancin addinin da yanzu muke da shi albarkacin wa'azi ne yasa Allah ya bar mu bari ku ji dalili hadisi ya tabbata a cikin sunan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Huzaifa ibn al-Yamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rantsuwa yayi yace wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yu'aqibakum thumma tad'unahu fala yastajibu lakum yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ko dai ku ci gaba da yin wa'azi kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna ko kuma idan ba ku yi wannan ba to na rantse da wanda raina yake hannunsa sai Allah ya sauko muku da azaba ku ce ɗaya kuma sai kun rika roƙon Allah ba zai amsa muku ba idan Allah ya muku ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun ai kun shiga uku shine Allah ya aiko da azabar da za ta gama da ku kaf kamar yadda wata riwayan aula yushi kannallahu an ya'ummakum bi azabihi ko kuma Allah ya haɗe ku gaba ɗaya ya dirka ke ku Allah bai taɓa mana haka ba kuma da yardar Allah Allah ba zai mana haka ba jarabawar Allah tana iya sauka a kanmu a ɗaiɗaiku ko a mutane ɗaya bayan ɗaya ko a waɗansu garuruwan ko kuma a taɓa nan a taɓa can wa yuta nasu min haulihim amma a dirkake mu gaba ɗaya wallahi idan muna wa'azi Allah ba zai mana haka ba alkawarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi kuma baya faɗa sai idan Allah ya ce ya faɗa kuma Allah shi ne mai yin azaban ya ce wallahi idan muna wa'azi Allah ba zai mana azaba ba bari ku ji abin da ya faru da mutanen baya don ya tabbatar muku da wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi ta a baya da suka ƙi yin wa'azi sai Allah madaukakin sarki ya kama su irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa anan yace sunnarsa ce kafirci da laifuffuka Allah bai yi al'umman da ba za su yi ba babu shi Allah bai taɓa yin al'ummar da za su zama ma'asumai ba za su yi laifi ba shi kuma Allah ya ce in dai kuka yi laifi sai na kama ku menene shakwa ba ko kariyar da za ta sa kuna laifi ko kuna kafirci amma Allah ba zai kama ku ba shine in ana wa'azi kuna fahimta idan kafirci ya zo amma ana wa'azi akan a daina kafircin to Allah ba zai kama ku ba ko da an ci gaba da kafircin shi yasa duk lokacin da Allah zai halaka al'umma to in dai akwai masu wa'azi sai Allah ce su fita a daina wa'azin tukunna kafin a kama su don Allah ba zai taba kama mutane ana wa'azi ba duk lokacin da wa'adin Allah ya cika za ka samu sanadiyar cikan wa'azin an hana wa'adin an hana wa'azin yin shi yasa sai Allah ce ja a amruna to in aka zo kuwa in Allah zai sai ce najjaina sai ce waɗanda suke wa'azin su fita summa nunajji rusulana wallazina amanu da masu wa'azin da waɗanda ake wa'azi suke karɓa su fita to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa a lazi na zalamu sauran kuma sai Allah ya kama su gaba ɗaya amma matukar ana wa'azi Allah ba zai kama mutane ba ai wa'azi ba abun wasa ba bane was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum Yau yawma sabtihim shura'an wa yau la yasbituna la ta'tihim Allah madaukin sarki ba da labari akan mutanen ahlul kitabi an hana su kamun kifi a ranar asabar sai suka ci gaba da yi wannan abin da suka yi sabo ne amma waɗanda suka gabace su ma sun yi sabon da yafi wannan yawa kuma Allah bai kama su ba su yanzu Allah ya yi niyyar zai kama su kun san abin da yasa saboda an rabu kashi uku ne wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum sai waɗansu suka ce me yasa kuke wa'azi wa mutanen da Allah zai halaka su waɗanda suke cewa kar ku yi wa'azin sunan su ƴan ba ruwan mu su ba su yi laifin ba amma ba su yi wa'azi ba waɗancan kuma waɗanda zalika bima asau masu laifin kaji kashi biyu kenan da ƴan laifi da ƴan ba ruwan mu sai kuma wanne waɗanda ake ce musu lima izuna waɗanda suke wa'azi kashi uku kenan Allah ya ce da ya tashi kama su sai Allah ya ce an yan ladina na anisu sai muka tserar da masu wa'azi kadai wa lazina zalamobi zalamu bi azabin ba'is sai muka kama masu zalunci da yan ba ruwanmu su ba su yi kamun kifin ba amma ba su yi wa'azi ba waɗanda suka ce kar ku yi wa'azi kar ku wahal da kanku da kuma waɗanda ake wa wa'azin suka ƙi karɓa sai Allah ya kama su gaba ɗayansu fa na lahum kunu da tarhasi'in, da Allah ya tace kama su sai ya ci duk su zama birrai ashe da kai da biri ba bambanci idan baka jin wa'azi kuma baka so yi wa'azi kuma baka wa'azi saboda yan baya abin da Allah ya musu kenan saboda ƙin wa'azi saboda haka ko ba a yi laifi ba Allah yana iya kama ku idan ba umarni a yi kyakkyawa ballantawa kuma ana mummuna ba ku hanawa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw waɗanda suka kafirta Allah ya tsine musu sai Allah ya ce abin da yasa ya tsine musu ba saboda kafaru din bane zalika bima asaw saboda sun yi wani laifi ne menene laifin kanu la hauna an karin fa'alu ba sa wa'azi rashin wa'azin shine saƙon da ya sa Allah ya tsine musu ya ce lu'inan ladina kafaru Allah bai ce lu'inan ladina kafaru bi yin ba sai ce lu'inan ladina kafaru sai yace bima asaw menene ma asau? sai ce kanu la hauna an karin fa'alu suna laifi amma ba sa hanawa idan aka samu waɗanda suke yin wa'azi suna hana masu aikatawa akan adena to akwai alkawarin Allah a tare da ku amma idan ana laifi kuma kuka ce a ba kowa yancinsa ya yi laifinsa kuma kar a yi magana to wannan shi ne kun sa kafar wando ɗaya da azabar Allah shi wa'azi Ba ya sa a daina laifi gaba ɗaya wa'azi yana sa a kafa wa mutum hujja ne cewa in fa kayi laifi to ka sani Allah zai kama ka shi Allah baya so ya kama ka baka ji saƙonsa ba saboda asalin kamu Allah yana jira sai a lahira ne zai yi a nan duniya ba dole ba ne don an yi laifi Allah ya kama mutane sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun zan jira su inna rabbaka labil mirsad Allah yana jiran ku ku gama za ku dawo to shi yasa babban laifi shine a ce ana yi kuma ba a magana ta yadda idan Allah ya zo kama mutane za su zo an ta ƙulu yau malkiyamati inna kunna an haza gafilin kar ku zo gaban Allah ku ce mu ba mu sani ba to Allah bai yadda da wannan ba saboda Allah baya so mutum ya samu hujja da zai kafa a gaban Allah domin Allah adalcinsa shine duk wanda bai taba jin wa'azi ba Allah ba zai kona shi ba a nan duniya Allah ba zai kama ka ba sai ya sa an maka wa'azi wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula amma idan ya turo ma to Allah ba zai muku wa'azi ba har sai idan an yi wa'azin kun ki karɓa ne wa idza aradana an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fafasa fiha sai an yi wa'azi wa waɗanda suke da wadata a kan su gyara sai suka ƙi gyarawa fafasa fasaqu fiha kafin fa alai alaiha alqawlu fa dammarnaha tadmira duk wanda aka zo sa shi a wuta fa bayan Allah ya gama masa hisabi sai an tambaye shi ba a muku wa'azi bane sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ya za ku shiga wuta ba a muku wa'azi bane ai in an maka wa'azi bai kamata ka shiga wuta ba to sai mutum ya tabbatar da cewa an masa wa'azi fa kafin a sashi a wuta qalu bala qad ja'ana nadhir mai wa'azi ya zo mana fakazzabna sai muka karyata kafin a ce musu su shiga wuta amma duk mutumin da ya je gaban Allah duk kafircin da yake yi ba in ba a taba masa wa'azi ba kuma bai taba jin wa'azi ta hanyar da ta dace da zai gane ba ko aka yi wa'azin amma ba da yaren da zai fahimta ba ko aka yi wa'azin a karkace ta yadda ya zo masa a hagunce ba a wurin mai wa'azin ba sai aka ba da labari cewa wani mai wa'azi ya zo ana zagin mai wa'azin ne shi sai aka ɗora masa wa'azin a baibai ba daga sa ya ji ba sai ya mutu a haka sai ya ki musulunci saboda an muna na musuluncin shi kuma bai ji ta kyakkyawar hanya ba wallahi Allah ba zai ƙona shi ba saboda Allah baya zalunci ashe duk rayuwar nan muna cin albarkacin wa'azi ne shi yasa yake da hadari kwarai da gaske rayuwa a kasar da aka hana wa'azi duk rayuwar da aka hana wa'azi duk kasar da aka hana wa'azi to ka bar gasar wallahi saboda wa'az saboda gargadi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ce bai gaya maka ba yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ko a rika wa'azi ko Allah ya halaka ku kuma ku yi addu'a Allah ba zai karba ba amfanin wa'azi na farko shine ya sa Allah ko da da zai halaka ku to tausayinsa yana iya zuwa albarkacin masu wa'azin da albarkacin waɗanda suke jin wa'azin sai Allah ya ce ya fasa sai duk ku ci moriyar hakan wai ba ku san da cewa duk duniyar nan muna cin albarkacin manzan Allah ba ne? sallallahu alaihi wasallama saboda shine shugaban mai masu wa'azi mutane ne fa suka roƙi Allah suka ce Allah kai mana azaba suka yi addu'a irin addu'ar da kake kace Allahumma suka ce in kana hada huwa al min indika in dai wannan da gaske ke yi fa an amtir alaina hijaratan min sama Allah ka halaka mu su suka nema fa amma sai Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihim in dai kai shugaban masu wa'azi kana nan Allah ba zai halaka su ba wannan alkawarin da Allah ya har yau muna cin albarkacinsa menene babban aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aikinsa shine wa'azi wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balag an yi mun wahayin wannan alqur'ani ne don muku wa'azi da shi ba ku kadai ba har duk wannan alqur'ani zai same shi a cikin rayuwar nan shi yasa muke cin albarkacin wannan mu kuma 'yan wannan zamanin na baya albarkacin malamai da suke tsakaninmu suke wa'azi suke karantar wannan da a ce an daina wallahi da ba a same mu ba kuma da mu ma ba za mu iya ba duk wanda yake rayuwa a ƙasan nan ya auna shekara talatin arba'in da suka wuce lokacin da ba a waye a kan wa'azi ba baka isa ka tara taron jama'a irin wannan a cikin masallaci ba baka yi sa a lokacin ma a gina ma masallaci irin wannan ba duk tasirin wa'azi ne baka yi sa ka ga mutane da shigan kamala irin wannan duk inda ka ga mutane ka gansu a cikin nutsuwa ka duba a wancan lokaci in ka ga mutum wayayye to dan boko ne amma yanzu asalin wayewa tana kan masu addini ga bokon akan mutane amma duk sun ajiye bokon suna ji da wayewar addini ta fi musu wannan duk albarkacin wa'azi ne ya samu muka zama haka babu wani abun da mutum zai kama ya yi albarka sama da wa'azi kana iya kama kasuwa ka yi albarka kana iya kama ilimin zamani ka yi albarka kana iya kama noma ko ta sana'a ka yi albarka kana iya wani shugabanci ko wata siyasa ka samu albarka to idan a cikinsu ana samun masu albarka waɗanda suka riƙe aikin Allah wa ya fi cancantan albarka sama da su shi sa duk mai wa'azi in dai ya riƙe saboda Allah sai ka ya yayi albarka amma ba duk ɗan kasuwa ne zai albarka ba ba duk ɗan boko ne zai albarka ba ba duk mai sana'a ne zai albarka ba duk ɗan siyasa ba ne zai albarka yanzu da nake faɗan albarka ma wani yana ta tuna kamar wane misali kamar wane da ƙyar ka tuno waɗanda ka san sun yi albarka a nasu amma waye mai wa'azi guda ɗaya in saboda Allah da yake da bai albarka ba duk mai wa'azi in dai saboda Allah yake Allah ya karɓa wallahi sai yayi albarka saboda aikin Allah ne ka rike aikin kanka ma Allah ya baka albarka ballantana ka rike aikinsa duk mai yin wa'azi yana wakiltar Allah ne wanda shi ya sa kuka ga malamai musamman na ahlus sunna suka ɗora kansu akan wannan aikin kuma ba sa da wani aikin da suke ji ya fi musu a duniyan nan shi sa duk masallatai na ahlus sunna karatu bayan asuba karatu bayan magariba karatu bayan isha a je wa'azi a wuri kaza a yi wa'azin unguwa a yi wa'azin yanki a wa'azin gunduma a wa'azin ƙaramar hukuma a wa'azin jiha a wa'azin ƙasa a wa'azin duniya kana jin wannan ba a wurin ahalus sunna ba to albarkacinsu ne wallahi ƙasar nan take ci har yasa Allah maɗaukakin sarki ya riƙe mu zuwa yanzu saboda su ne waɗanda in an yi mummuna za su ce kaza ba kyau Allah ya hana in an yi kyakkyawa za su ce a yi ko da waɗansu ba sa ci so a ce su kuma sai sun faɗa babu wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce a yi wani abu mai kyau da ba a taɓa karantawa a ƙasan nan ba ko akwai babu wata aya da Allah ya ce a aikata ko a haramta da ba a karanta a ƙasan nan ba galibin in ka ji mutum ya tsaya sai dai ya ce aya sai dai ya ce hadisi a hannun ake jin wannan sai a wurin ahlus sunna babu wani hadisi ɗaya cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba taba karanta shi ba a kasan nan wannan shine albarkacin da yasa Allah ya bar mu da albarka don haka wa'azi shine sirrin cin nasarar mu kuma muna godiya ga Allah da Allah ya bamu a cikin environment inda ake wa'azi kusan wani abu ana tafka laifuffuka ba wani laifi da ake yi a duniya ko a cikin ƙur'ani ka ji ko a wata ƙasa ake wanda ba a yi a nan ƙasan babu ita wallahi laifin mutanen annabi nuhu kafirci laifin mutanen annabi lutu liwaɗi laifin mutanen annabi shu'aibu fashi da makami da tauye mudu laifin mutanen annabuwa ne kaza laifin mutanen annabuwa wanne laifi ne daga cikin laifuffukan annabawa a baya wanda ba a yi a Najeriya laifi ɗaya ya sa Allah ya dirkake mutanen annabi Lut laifi ɗaya Allah ya dirkake mutanen annabi Nuh laifi ɗaya ya sa Allah ya dirkake fir'auna da mutanensa mu kuma mun haɗa su gaba ɗaya kuma har yanzu Allah ya ba mu kun san me yasa wallahi saboda albarkar wa'azi ne shugaban masu wa'azi ya mana addu'a Allah ya karɓa sai Allah ya ce duk laifin da za su yi Allah ba zai halaka su gaba ɗaya ba duk wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi kar a yi ba wani laifin da ya faɗa wanda ba a take ba a ƙasar nan ko akwai shi amma albarkacin sa ya sa mun zauna kuma Allah ya bar mu wallahi saboda albarkacin wa'azi ne sannan abu na gaba shine yadda Allah yake karbar addu'ar mu wallahi Allah yana karbar addu'ar mu kuma a ƙasar nan ba mu taɓa sa wani abu a gaba aka yi addu'a da gaske ba wallahi face sai kaga Allah ya bamu matsalolinmu da suka rage yanzu na rashin zaman lafiya insecurity da talauci da rashin kyakkyawan gwamnati na adalci da sauran matsalolinmu duka na rantse da Allah mu ce ta kasa har yanzu inda za mu tsaya mu yi addu'ar da gaske irin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi ya tsaya ya riƙa yin addu'a da alƙanutu har sai Allah ya cire abun wallahi mu ma da Allah ya karɓa mana. saboda ana wa'azi dama abin da sa Allah ba zai karɓa ba shine in ba a wa'azi mu kuma ana wa'azi me ya hana Allah bai karɓa ba shine ba mu roƙa ba shi yasa nake cewa idan kuna da wani da ya zama muku alaƙaƙai bari sake maimaitawa in kuna da wani da ya zama muku alaƙaƙai ko rasa yadda za ku yi da shi kun ga ya zama muku kadangaren bakin tulu kun ga kamar ba za a iya ture shi ba billahi allazi la ilaha illahu addu'a za ta ture shi idan akwai wanda kuke gani ya zama kadangaren bakin tulu a ƙasan nan ya gagari masu gagararwa ya shirya ya tsara ya tanadar to innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida billahi allazi la ilaha illahu in kuka yi addu'a da gaske kuka yi alkanutu talakawanku da manyanku malamanku da almajiranku ku yi addu'a na gaske billahi lazi la ilaha Allah zai kau da shi ko ya sauka da kansa ko Allah ya saukar da shi kuma in Allah ya ga dama ba saukar da shi zai zauna a ƙasa ba sai dai kwanta a kabari ku yi addu'a da gaske wallahi Allah zai muku tun da ana wa'azi duk in an taru a wurin wa'azi a yi addu'a wallahi Allah zai kada shi subhanakallahumma wa